biyo bayan amincewa da kasafin kuɗin bana na naira tiriliyon shida da ɗigo shida da 'yan majalisar tarayya suka yi yanzu idanu sun koma kan shugaba buhari don sanya hannu kan kasafin ya zama doka da hakan zai zama zakaran gwajin dafin alkawuran canza najeriya da ya yi ko a saƙon shugaban na bikin ista ya buƙaci 'yan najeriya su ƙara haƙuri don yana aiki tukuru don yaƙi da talauci da kuma tabbatar da hukunta masu almundahana. will not be a government democratic only in form. It will be a government democratic in substance and in how it interacts with its own people. Wannan gwamnati tamu ba za ta zama gwamnatin demokradiyya a baki kaɗai ba, amma har a ayyukan zahiri da ya haɗa da hulɗa kai tsaye da talakawa. in ji shugaba Buhari wanda ya ci gaba da cewa No doubt this nation has suffered greatly in the recent past and its staying power has been tested to its limits by crisis. Babu shakka kasar a 'yan shekarun baya ta ɗanɗana kuɗin rashin adalci ga kuma fitinar 'yan ta'adda da muke gwagwarmayar daidaita lamura don moriyar demokuraɗiyya. Bello ɗan ɗan mahe talaka ne da ke ba shugaba Buhari shawara. Ina yanzu shawarar da zan ba wannan gwamnati ya yi kokari duk abin da za ta yi ya adalci tsakaninta da talakawanta akwai mutane hatta da yan pdp waɗanda sun kai tsaya tsayin da kafin su zaɓe ya zama shugaban ƙasa to hakan ga magana nan da ya na farko ya ce shi na kowa ne ko ba kowa ya kawo shi ba to tsaya akan wannan magana sauran yan siyasa masu marawa shugaban baya irin su inuwa yahaya na nana ta karin magana nan ta hausawa mahaƙurci mawadaci ainihin abun da aka dogara da shi magana man ya kasance abun da ake sayarwa dala ɗari da arba'in har da wani abu yau ya dawo ana sai da shi dala talatin to ko inda ake yin cefane da mutane kuma su tsammanci za a yi wannan cefane kamar haka wannan kuma ba zai yi ba dama can ko ana samun sa in aka yi tsari na gaskiya ba za a yi wannan eh, mashashen da suke so ballantana ma kuma ba a samu ma kudin kamar saboda haka tsari ne na abun da ake samu daidai ruwa daidai da yanzu haka za a tafi da shi kuma sai a ƙara hakuri domin ɗauki matakan da za a gina tsarin da zai sa kowa a kasa a tsare a raka abun da aka samu domin ya amfani jama'a Najeriya ga baki ɗaya kuma yanzu shi ake Allah kawai babu sa. gwamnatin dai ta buhari da ta hau a ranar 29 ga watan mayun bara wannan wata take cika wata goma cikin wa'adin shekara hudu shin za ta iya cika alkawuran barnar da ta ce pdp ta yi a shekara sha shida cikin shekara hudu sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallai shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama Don shi ke da wuta